نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديان da تبتك الله سبحانه وتعالى kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci na alhamis ke na ɗaya ga watan ramadan shekara na tara, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda zai zama shi ne yammaci na a ke na ko ga watan biyar shekara na 2018 miladiya domin fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara kamar yadda muka saba gabatarwa duk shekara wannan shekara ma Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu za mu ɗora daga inda muka tsaya bisa dukkan hasashe mun tsaya ne ƙarshen aya ta goma sha takwas ko sha tara a cikin suratun ala wanda wadda a yau za mu ɗaura daga kan wannan aya ta goma sha tara to za mu fara daga kanta inna dina inda Allah al-islam al-ramu Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله madaukakin sarki ce inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a wurin Allah shine musulunci maktalafa na utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum mutanen littafi ba su safani ba game da wannan addini na musulunci sai bayan da ilimi ya zo musu wato sun yi haka ne saboda zalunci da wuce iyaka a tsakaninsu may yakfur bi ayati wanda dai ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab sani lalle Allah mai gaggawan hisabi wannan aya tana daga cikin ayoyi da suka yi magana akan wato musulunci kai tsaye da kuma abin da ke iya raba mutum wato da musulunci Shi shine kafirce ma abinda Allah madaukakin sarki ya turo da shi a matsayin musulunci Malami suka ce in muka lura wannan ayan tana da kirawoyi guda biyu ta fuskan farawa ne Ko ka ce inna dina inda Allah ka ce anna dina inda Allah to kai fataha wa alhamza ka ce anna ko ka masa kasra ka ce inna idan muka dauke shi inna yanda yake wannan ta zama inna sha'iya ce farkon zance ne za mu ga tana ɗauke da sunanta da kabarinta domin inna harfu tawkidin ne wa nasu inna addina da mu ga ismu inna ne mansubun bil fatah inna addina inda kuma zarafi ne mansubun huwa mudaf allahi mudaf ilai al islam an ga wannan khabaru inna ne marfu kaga jumla ce ba matsala idan mun dauke ta a anna wato muka yi fatha kenan ma inda muka ce anna dina inda allahi al islam zai zama mun yi azafi ne akan ayan baya mun daura zancen tunda ayan baya ta ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi to kaga sai a daura a cewa annad dina inda Allah al babu Allah ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma ya shaida lalle addini a wurin sa shine kawai ne shine kawai musulunci to addini anan abin da ake nufi da shi shine al'amal ba ana nufin addini wato ana nufin addini da ma'ana ba ana nufin addini a aikace wato an ce inna din inda Allah addini ana ana nufin wato ainihin al'amal wato aiki ke kamar yadda Allah ya ce lakum dinukum waliya din wato addinin ku naku addini na nawa mai ake nufi ai lakum amalukum wali amal aiki na nawa aikin ku naku kamar yadda Allah ya ce ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dinu hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa zalika dinul qayyima kaga dinul qayyima anan tabiyo bayan ambatan ayyuka kimu as-salata wa atu zakata duk wadannan ayyuka ne ta Allah ce wa zalika dinul qayyima so da kawai yana gwada addini a wurin aiki ake nufi ba ana nufin magana ba ana nufin kudurcewa wannan ɗaya ne daga cikin ma'ana na addini addini yana zo da ma'anan aiki yana zuwa da ma'anan wato shari'a yana zuwa da ma'anan sa'a yana zuwa da ma'anan tsarin hukunci yanzu a nan da ga addini ya zo da ma'anan wato ainihin aiki inda ya zo da ma'anan hisabi suratul fatiha ta ambata mana Allah ya ce bismillahir rahmanir sarki da ce maliki yawmiddin mamallakin ranar hisabi wannan addini a wurin bi ma'ana hisabi shine wa inna dina lawaqi lallai sakamako hisabi mai aukuwa ne ba makawa in mutum ya tafi kiyama za a masa hisabi game da abin da wato ya aikata wannan ma'anar addini wato kenan a wancan wuri addini yana iya zuwa da ma'anan wato alkawari alkawari ana iya ɗaukar shi da ma'anar addini da Allah ce wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay hatta yuhajiru Allah madaukakin sarki yana magana akan hijira sai yace wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay wallazina amanu wa lam din fa alaikumun idan sun nemi taimakon ku cikin addini to ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq sai dai mutanen da tsakaninku da su akwai wani alƙawari to mun lura da ayan daga farko ai tana magana ne akan wallazina amanu wanda suka yi imani walam walam walam amma ba su yi hijira ba da Allah ce malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru ba ku da wani jikunta ba su da wani jikunta da suke da shi akan ku wanda sai kun musu in ba su yi hijira suka zo inda kuke ba sai ce wa in istansarukum fi din fa alaykumun nas wannan yana nufin idan sun neme ku wato agaji a bisa wannan yarjejeniyar alkawari da aka yi tsakanin ku da su to ku agaza musu sai dai in abin ya shafi kuma wasu mutane da da su ma kuma akwai wani alkawari a kansu wannan ba za ku zo korowari alkawarin waɗancan mutanen ba saboda wani sabon alkawari da kuke so ku kulla in ba kun kunce wancan haka addini yana zuwa da ma'anar nizam wato tsari za mu ga annabi yusuf ya ambaci an ambaci kalmar addini a kissarsa wanda ana nufin tsari na hukunci lokacin da kaninsa aka masa dabara na cewa ya ɗauki mudun sarki lokacin da suka dawo an zo za a caje kayansu sai Allah ce fa bada abi awqiyatihim fa bada abi qabla qabla wi'a'i akhi sai aka fara da buhunhunan su su ƴan uwan kanin annabi yusuf qabla wi'a'i akhi kafin buhun dan uwansa dan Allah ce kazalika kidna li yusuf haka muka shirya wa annabi yusuf wannan ba tunda dama na so ya karbe dan uwansa ne sai ya dauki mudun sarki yasa a cikin buhun dan uwansa sai da suka kama hanyar tafiya sai aka ce ayyatu hal iru innakum lasarikun ya kunta wagan da kuka zo sayan abinci wani ya yi sata a cikin suka dawo suna ta bada uzuri mu wallahi ba wanda ba ba sata maka zo ba sai aka ce a caje buhun su to dan kar yan uwan su gane daga buɗe buhun dan uwan aka samo sai a ce a wannan shiri ne sai ya ce a fara da buhunan yan uwan kafin a zo na dan uwan shi shi Allah ce fa bada bi awdiyatihim qabla wi'a'i akhi sai da aka fara da buhun yan uwan aka dudduba duk ba a samu ba sai aka iso buhun dan uwansa sun mastakhrajaha min wi'a'i akhi sai gashi an fito da ita daga buhun dan uwansa Allah ce kazalika kidna li yusuf kamar haka muka shirya mai yusuf wannan dabara ba kana li akuza akahu fi dinil malik kun ga addini a wurin ba addini ba da bai isa wato ya karɓi ɗan uwansa ba ko da a tsarin hukuncin wannan ƙasan ne illa an yasha Allah sai Allah ya ga dama wato tsarin hukuncin ƙasan ba haka abin yake ba in mutum ya yi sata a kama shi a riƙe shi a gari a'a dai Allah ya ce ma kana li a akaku fi dinil malik ai fi hukumil malik wato hukuncin masarautar su wato ba haka ne tsarin yake ba sai dai wato Allah madaukakin sarki ne ya so yayi amfani da wannan dama domin annabi Yusuf wato ya karbi dan uwansa a wurinsa sai magana ta ƙarshe a wannan babi yadda addini take zuwa tana zuwa a bisa wato ɗabi'a annabi sallallahu ya faɗa ya ce almar'u ala dini khalili fal yanzu akadukum man yukhali yace mutum yana tafiya ne yana tafiya ne ko da rayuwa ne akan addinin abokinsa me yake nufi da addini ɗabi'a halin abokinsa da wahala ka ga mutumin da ka masa plus makin kuna tare da shi baka ɗauki ɗabi'arsa ba yana da wahala in dai kuna tare koyaushe aka same ku to lallai ne fa zai iya yiwa ka ɗauki halayyarsa ko ɗabi'arsa yasa suke cewa anil bardi la tas'al wabsar an karinihi fa kullu qarinun bil muqarani yabtadi mutum ba kawai kakka tambayi waye shi ka duba su waye abokansa fa in kana za khairin fa qarinuhu tahtadi in abokansa na kirki ne je kusa da su zaka shirya idan ko na banza ne kai nisa da su wato in ba haka ba za ka lalace saboda haka زما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الارض fasar da الردي الا كي ابو كنتك كي ابو كنتك da mutanen kwarai zama abokan hulɗarka abokan tarayyarka mutanen kirki saboda annabi ya ce addin almar'u ala dini khalili mutum yana kan ɗabi'an abokinsa ne yanzu ahdukum man yuqalil kowa ya duba dawa zai yi aboki za mu ga cewa addini anan inna dina inda Allah addini anan ana nufin aiki wato ayyukan da za su tabbatar da musuluncin mutum tunda in kun lura wato an kira Al'islam a gaba wanda yake gwada wannan addini na farko ayyuka ne wanda za su tabbatar da me abinda aka ambata na gaba shi ne musulunci wato inna dina indallahi al-islam wato abinda ake nufi lalle addini wanda shine bautawa Allah madaukakin sarki da yin aiki domin neman yardansa shine aikin da musulunci ya zo da shi duk wani aikin da mutum yake aikatawa wanda musulunci bai zo da shi ba to a wurin Allah wannan ba addini bane kuma Allah ba zai karba ba sai sa Allah ce wa man yabtagi ghayra al-islam dinan ghayra al-islam wanda duk ya riki wani musulunci a matsayin addini fa la yuqbala ne ba za a karba mishi saboda ka duk wani aikin da kake yi wanda ba aikin musulunci ba kuma kai kana ganin kana yin musulunci to ka sani a wurin Allah wannan aiki ba karbabbe bane Bangiji ba zai karba ba kuma a kiyama kana cikin masu hasa shi sa annabi ke man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikin da mu ba mu sa shi ba a musulunci ba a ce wannan aikin abun yi bane sai kai ka je ka kama kana ta yi duk wahalan da ka sha wahalan banza ne domin ba a bukatan sa inda Allah na so abin ya zama addini da ya turo annabi yayi bayanin sa a matsayin shari'a al-islam al-islam masdar ne na fi'lin aslama yaslimu islaman abinda ake nufi da al-islam shine huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bima shar abauta wa Allah da abin da Allah ya shar'anta duk wata shari'a da ta zo kafin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke bauta wa Allah da wannan shari'an abinda suke yi sunanta musulunci amma bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wata abinda ake yi da sunan shari'a ko ake bauta wa Allah da ita sunanta ba musulunci ba amma kafin annabi ya zo kowace mutane da suka zo jama'an annabi Isa jama'an annabi Musa jama'a annabi nuhu jama'a annabi lutu duk abin da suke yi sunan abin da suke yi mene musulunci babu wani addini sabanin wannan addinin musulunci saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar cikin alkur'ani cewa anan in mun lura da Al'islam islam anan ana nufin al-islamul am ba wai al khas domin shi al-islamul khas shine wato abinda ake nufi da at-ta'abbudu lillahi bima shar'a bihi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma bi shar'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bautawa Allah da shari'an Annabi Muhammad idan ka bautawa Allah da shari'an Annabi Muhammad to yanzu kana yin kebantaccen musulunci kenan shine musuluncin zamanin yanzu amma ka bauta wa Allah da dukkan shari'ar da ya saukar wanda ana nufin musulunci na gaba daya na tun zamanin annabi Adam har zuwa yanzu domin duka waɗannan abin da annabawan nan suka yi dukansu da suka aiwatar musulunci annabi Nuhu abin da yi musulunci Allah ya gaya mana cewa watlu alaihim da nuhin iz ya in kabura sarki ya ce watlu alaihim na nuh ka karanta musu labarin annabi nuhu iz qala yayin da yake wa mutanen ya qaumi in kana kaburu alaikum maqami ya ku mutane na idan matsayar da na dauka a cikin na mai awa ina kiran ku zuwa ga Allah ya muku girma kuna ganin ba za ku yarda da shi ba wa tantiri bi ayatin lahi da wa'azin da nake muku da ayoyin Allah to fa ala Allah tawakkaltu kun ga ba za ku iya hakuri ba ni dai da Allah na dogara fa ajmi'u amrakum ku je ku hada lamarin ku gaba daya antum wa shuraka'akum ku da abokan tarayya summa la takum alaikum summa la summa la yakun amrukum alaikum gumma sa'annan kar ku boye lamarin ku gaba daya ku fitar da shi a fili duk abin da kuka gada ku mun kawai ku je ku min ba sai kun yi wani mutum ba sai sa ce summa qadu alayya ku gama da ni kawai wala tunziru kar ku saurara fahimta wallahi idan kuka juya baya ga abin da nake muku wa'azi da shi fa ma sa'altukum bin ajr ni dai ban taba tambaye ku ku biya da ladan aikin da nake yi in ajri illa ala Allah ni fa ladana yana wurin Allah ne wa umirtu an akuna al muslimin yace ni an umarce ni in zama cikin musulmi saboda annabi Nuhu addinin sa ne musulunci saboda haka inna dina inda Allah islam al-islam a wurin ana nufin al-islam am ba ana nufin al-islam khas ba ana nufin musulunci na gaba ɗaya wanda dukkan annabawa shine suka annabi ibrahim musulunci ya wa idh yarfa'u ibrahim al-qawa'id min wa idh ibrahim Dakin Ka'aba ko ya gina ta shi da Annabi Isma'il abinda suke cewa yarfo Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna lokacin da suka yi aiki da suka ce ya Allah ka karba mana wannan aiki da muka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini lak ya Allah ka sanya mu mu zama masu miƙa wuya gare ka wato musulmai wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak suraka annabi ibrahim da annabi isma'il dukansu abinda suka yi wato musulunci annabi yaqub alaihi salam lokacin da ya zo mutuwa ya gaya ma ƴaƴansa abinda za su a matsayin addinin da su bauta wa Allah da shi shine addinin musulunci am kuntum shuhada ahadar qala li banihi ma ta'buduna min ba'd yayin da ke cewa iyalansa ma ƴaƴansa me za ku bautawa a bayana qalu na hum ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilaha wahida wanda za mu bauta masa shine abin bautan kakanka annabi ibrahim da annabi yaqub da annabi eh, da annabi ishaq da annabi isma'il iyayenka abin bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun mu musulmai annabi yusuf alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan mulki da ya samu mulki a kasar Misra shi da kansa ya zauna ya kalli abin da Allah ya masa na baiwa da falala wanda shi mutum ne da ya taso daga cikin rijiya bai sauka ko ina ba sai a gidan sarauta daga rijiya ne aka jefa shi dan ba a so ya zama wani abu sai Allah ya zo ya kai shi gidan sarauta ya daga shi wanda a gidan sarautan kuma aka kai shi kurkuku daga kurkukun kuma sai ya fito ya zama minista saboda haka shi da kansa yake cewa rabbi rabbikal ataita ya Allah ka bani mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ya Allah ka sanar da ni yadda ake fassara mafarki sai ya ce fatir samawati wal ard kai ne makajin samai da kasai anta waliyyi fi dunya wal kai ne majibinci na a duniya da lahira tawaffani muslim ya Allah ka karbi rayuwa na ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka hada ni da mutanen kwarai kaga annabi yusuf alaihi salam abinda yayi musulunci annabi musa Ya yi magana da jama'an sai ce wa qala musa ya qaumi in kuntum amanu Musa ke cewa ya qaumi in kuntum amantum billah ya ku mutane na in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkal ga Allah za ku dogara in kuntum musulmi da in kun kasance musulmi so da kan annabawan wannan in kai ta musu kalmar musulunci musulunci musulunci kowane annabi musulunci yayi sauraka musulunci anan ba tana nufin musulunci na addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tana nufin musulunci na gaba daya inna dina indallahi al-islam wato lalle aiki da ake aikatawa an gane ko da sunan addini a wurin Allah shine aikin da musulunci ya shar'anta dukkan abin da musulunci ya shar'anta a lokacin da wani manzo ya zo da littafi ya karantar da mutane wannan addini suka yi amfani da abin da ya karantar da su abin da suka yi sun yi musulunci saboda haka da yahudawa da nasara da su wane duk wanda suka bi wani manzo a zamanin a lokacin da manzon ya zo da littafi ai da suka yi sunansa musulunci idan aikin wannan manzon ya wuce littafin manzon babu shi suka zo suka ce kuma dafi wani abu kuma wannan abun sunansa musulunci to Allah madaukakin sarki ba zai karba musu ba a matsayin musulunci mala'iku lokacin da suka zo garin annabi suratu zariyat ita ma ta gaya mana lokacin da suka zo garin annabi lut don halakar da ita sun zo sun yi sobayin gidajen da suke na musulmai wanda ya kamata ba za a halakar da su ba amma su da kansu sun faɗi cewa gidan da suka samu na musulmi kawai gidan annabi Ba fa akhrajna man kana fiha fa akhrajna man kana fiha ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin duk wanda ke cikin mu'mine mun yi waje da shi amma fa ma wajanna fiha ghayra baitin min almuslimin ba mu samu wani gidan musulmi ba sai gidan annabi lut alaihi salam saboda haka kenan dai yayi nuni da cewa waɗannan annabawa dukan su abinda suke yi musulunci ne kuma duk wanda ya zauna a zamanin waɗannan annabawa ya bi su abinda ya aikata sunansa musulunci amma bayan wucewarsu idan Allah ya turo da wani shari'a sai ka bar shari'ar da Allah ya turo da shi sai ka kama wani abu kace kai da ka bauta wa Allah da wani littafi ne wanda ba shi ne manzon ya zo da shi ba to kuma ka bar wannan addini yanda za ku gane musulunci addini ne mai tsari yanzu cin tuwo halal ne ko haram halal ne shan halal ne ko haram yanzu a ramadan mutum ya ci tuwo da rana ya yi haramun ko ya yi halal shikenan saboda haka in wani ya zo ya ce to ai littafin linjila ma na Allah ne ai zabura ma ai na Allah ne ai attaura ma ai na Allah ne dan me yasa da bada mu bauta mashi ba zamu ce eh ai yanzu ramadana ma ai rana ne na Allah daga cikin ranaku me yasa a wajen ramadana kakan ci tuwo da rana ba wanda yake baka komai amma a ramadana ba za ka ci ba wannan shine shari'ar ai shine abin da Allah ya shar'anta saboda haka idan Allah ya ce tsaya anan to ba za ka ce to aini Allah wannan abun asali fa ya a a sai ka tsaya kawai shine mai ahadar ya ce wai kifa inda amrihi wa nahyi mutum ya tsaya inda aka umurce shi inda aka ce kar ya je kuma kar je ko da da an ce je ka sai da ka tafi ka dawo da za ka sake koma za ka ce kar ka je to kar ka je wannan shine ka shari'a saboda haka waɗanda suke bautar Allah yanzu da littafin linjila su ba musulmi bane tunda Allah ne yake zamanin linjila ya wuce a fuskan aiki da shi kamar yadda yanzu wanda yazo yake shan ruwa a watan Ramadana da rana bai da wata lalura yayi laifi ma Allah dan Allah ya ce kar a sha amma ruwa halal ne gare shi to haka ne wanda yanzu yazo yake amfani da linjila ko yake amfani da attaura ko kuma yace yanzu musuluncin mu ma da zabura da mu ya ce yanzu ba zamanin annabi dauda bane sai ka koma ka kullo a wancan zamani in kuma a zamanin annabi Muhammad ka fito to da Qur'ani da kai saboda ka inna dina inda Allah al-Islam addini kadai a wurin Allah ita ce musulunci wa maktalafa alladhina utul kitab wadanda anka ba su littafi wato ba su yi sabani ba suwaye aka ba su littafi kiristoci da yahudawa ko mu ce yahudawa da nasara su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su littafi yahuda an ba su attaura nasara an ba su linjila Allah ya ce to wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum to wannan kalma ta al-ikhtilaf kalma ce da take da bangare mai ma'ana mai kyau da bangare ma'ana mara kyau shine sabani shi sabani abinda ake nufi da shi wato shine a samu attabayun fil ra'ayi wato nisan fahimta a wajen ra'ayi zama ni na daban ra'ayinka daban a wajen fahimtar wani abu sababi ishkalun wato saboda wani abin nan sababi da aka samu na ishkali ta fuskan idraki ko kuma fahimta dukkan sabani da aka samu wanda ya zo saboda bambancin fahimta da riska da nake da shi ni tsakanin ni da kai wanda ana kiran ana kiran mu mun yi sabani to akwai sabani da shari'a za ta karba hankali ma zai karba shi na ke kiran shi al-ikhtilaful mahmud ko kuma al-ikhtilaful maqbul shine wato ikhtilafut tabi an tabayun at-tafahum bi sababi ishkalul lafz wato a samu saɓani wanda ya haihu sakamakon rashin fahimta saboda iskari da muka samu akan wani lafazi cikin magana au da dilalatu ta'bir ko kuma a samu wato kalmar da muka yi amfani da ita da ta iya daukan ma'anoni daban-daban a wajen masu zantuka to irin wannan saɓani ne da shari'a ta yadda da ita wanda irin ta ne sahabbai suka yi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallah sai a banu quraiza lokacin da aka yi yakin handak bayan an gama yakin handak sai labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi cewa sai labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi cewa mutanen banu quraiza an haɗa baki da su wato suna so su kawo farmaki wato ainihin al'umman musulmi ko me faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda mutanen baro quraiza sun saba alƙawari to kada wani ya ajiye kayansa tunda kafiran makka sun gudu sai a yankin banu quraiza tunda su banu quraiza suna zaune a garin madina da annabi ya zo garin madina sun zauna a rubuce yarjejeniya alƙawari cewa to za mu zauna lafiya tsakanin mu da duk wanda ya kawo mana farmaki za mu haɗu mu da kai mu yaƙe shi duk da mu ba musulunci muke wanda ya kawo muku farmaki za ku haɗu kai da shi ku yaƙe shi amma me ya faru sai suka haɗa baki da mutanen maka cewa in sun zo suka nemi yin galaba a kan annabi su za su taimaka musu daga cikin gida a yaƙi annabi sai kuma Allah ya kawo iska ya tarwatsa mutanen maka. sai mala'ika jibril ya zo ya ce wa annabi to ai ga abin da mutanen banu kore da suka haɗa saboda bai kamata a kyale su sai annabi ya ce to kada wani yi sallah sai a banu quraiza wanda sabbai suka tashi aka kama hanya ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai lokacin sallah yayi da lokacin sallah yayi sai wasu suka ce a tsaya a yi sallah sai wasu suka ce a ai ba za a yi sallah ba sai an isa banu quraiza dan annabi ya ce kar wani ya yi sallah sai a banu quraiza sai wannan suka ce a ba ku annabi yana nufin ko lokaci yayi kar ayi ba yana nufin ayi maza maza a fita ne a bar gari annabi na nufin ayi gaggawa ne amma aji inda sallah ya same ku ka aje ku tsaya ku sallah sai wa'annan suka tsaya suka yi sallah wa'annan suka ce mu sai mun isa inda annabi ya ce sai anan za a yi yanzu wannan sun yi sabani ko ba su yi sabani sun yi sabani amma wannan sabanin sun zai cutar ba zai cutar ba saboda sun samu sabani ne sakamakon wani lafazi da annabi ya amfani da shi a wurin fahimtar su kowa ya fahimci wani abu daban wannan ya fahimci cewa annabi na nufin mu yi maza maza mu bar garin Madina ne wani kuma ya fahimci cewa annabi na nufin sallan kar a yi ta ko lokacin zai fita sai an yi sallah da annabi ya zo sai aka ga da zai ce ba kowa ko bai ba ya gwada abin da kowa yayi yayi kenan to irin wannan sabani shi ikhtilafi ne mahmudi kuma ba yadda za ka raba mutane da wannan ba zai taɓa yi idan wani ya zo yana yin karatu ko yana bayani ko yana siyasa ko yana kaza duk abin da wani ya zo yana yi to mutane sai sun rabu gida biyu wajen fahimtar wani shi abin yake masa ya masa wani kuma bai masa biye da kai kuma ba zai gane ba iya abin ya fahimta tattare da shi gwargwadon fahimtarsa to a nan fa zai tsaya har sai idan an gamsar da shi da abin da ya shiga masa duhu game da wannan mutum idan ya samu gamsuwa to shikenan fa lillahi alhamd wala ana kiran shi a ikhtilaful mahmud wanda Allah madaukakin sarki ya gwada wannan sabanin ba zai yi ba mutane dole sai sun yi shi Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'a nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama sai ya mayar da mutane su zama al'umma daya addini daya yare daya kabila daya kalan fata daya fahimta daya duk Allah in ya ga dama haka zai Ya yace wala yazaluna mukhtalifin ba za su gushe ba kuma dole suna sabani saboda kabilan su ba daya wurin zaman su ba daya launin fatan su ba daya ba yaren su ba daya ba to ba yadda za a yi karaba mutane da sabani Allah ya ce wala yazaluna mutane ne ba za su bushe ba suna sabani illa man rahima rabbu sai wanda Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama sai Allah ce walidhalika khalaqa saboda haka ba Allah ya halice su saboda sun sha bamban ta fuskan shekaru sun sha bamban ta ginin jiki sun sha bamban ta karfin kwakwalwa wannan dole ne su rinka yin sabani a wajen riskan abubuwa ko fahimtar abubuwa dole wani ya fahimci wani abin da wani ba zai fahimta to irin wannan sabani bai da iskali a musulunci wani sabani ne yake da iskali shine sabanin da aka ambata a wannan aya shine ake kiran shi al istilaful mazmum sabani wanda yake abin zargi meye sabani abin zargi shine dukkan sabanin da ya haihu sakamakon san zuciya ko kuma musu ko kuma ainihin wato ta'assubanci duk wanda ya saba ma wani saboda kawai son zuciya mutumin nan bai masa komai ba bai yi laifin komai ba bai cancanta a kishi bai kama kinsa saboda wani dalili na san ransa kawai dan mutumin bai masa abin da yake san ransa ba kawai ya kama kin wannan mutumin har suka bata suka yi sabani da shi wannan sabanin da yayi abin zargi mutumin da ya zama kawai saboda ta asubanci kawai dan yana son wannan yana tare da wannan sai kama kin wannan kuma wannan din shi wancan din kuma shi bai masa komai ba ko a siyasa ne dan kana son wani to ai ba kuma yana nufin he kai gaba da wancan ba a wannan ba haka ake ne ba ka san wancan a shugabanci daban amma ka kama gaba da shi duk abin da yayi ka ce bai yi daidai ba in yayi laifi yayi laifi in yayi daidai ma yayi laifi wannan sabani ne kai kirɗetin sa da gangan saboda son zuciya haka dan malami kana tare da wannan malamin shi kake son karatunsa shi kake komi da shi kuma ka rika jin haushin wancan malamin akan wani dalili babu dalili idan malamin yana yin wasu abu da ya kamata a ji haushinsa wanda ya saba ma shari'a ko ɗabi'a ko al'ada wannan babu dalili amma idan ba haka ba babu dalilin da zaka ji haushinsa dan kana tare da wani dan tarayyarka da wannan baya lazimta maka ka ji haushin wancan kai hasali ma idan malaman nan da suke kira iri ɗaya ne wannan yana lizimta ma kaso su ne gaba ke sai dai dole ka fi kaunatan wanda ka fi kusa da shi ko wanda ka fi jin daɗin abin da yake yi ta fuskan halayya ko ɗabi'a ko karantar to amma ka kama jin sa ko ka kama faɗa da shi ko ka kama sabani da shi na ba gaira ba dalili wannan shine ake kiran shi al-ikhtilaful mazmum wannan saɓani ne abin zargi wanda duk yayi wannan abin ya cancanta a zargin shi to in kun lura da nan da suratul baqara da suratul jasiya duka sun ambaci kalmomi guda biyu sun ambaci kalma ɗaɗɗaya wanda waɗannan kalmomin duka sun gwada cewa saɓanin da aka yi anan nan saɓani ne abin zargi domin ya ce wa maktalafan na utul kitab illa min ba'di ma ja'akumul ilmu bagiyan bayan su abu biyu ne suka samu a nan mutanen littafi sun yi saɓani bayan ilimi ya zo musu ba da jahilci suka yi saɓani suna da ilimi sai Allah ce bagyan saboda zalunci bainahu ma tsakaninsu saboda haka su yahudawa ba su yadda a sake turo da wani annabi ba in ba a cikinsu saboda haka suka yi adawa da annabi isa alayhi salam annabi isa ma suka yi kokarin ma su kashe shi suka zo ma suna iddi'ai inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasuluhu mu mun kashe isa dan maryama ma manzan Allah ya zo ce musu ba shi manzo ne daga wajen Allah suka ne musu ta shi ya zo musu da mu'jizozi wanda su ba su da shi amma sai suka shirya suka ce ko mu kashe shi ko manzan Allah ne ba mu je mu kashe shi me damuwar su ta'assubanci su suna da ta'assubanci shine bangaranci ba su yadda wani manzo ya zo ba in ba a cikin su shi ko ta'assubanci yana zuwa da sabani wanda yake abin zai kuma mutane haka kawai sukan zo su rinka kirɗekin din sabani tsakanin wuri da wuri da misalin bauchi da Katako, bauchi da gombe akwai sabani amma na mai wannan na ta'assubanci bangaranci ne ba gare ba dalili mutane ne musulmai hausawa wanda suke zaune a ƙasa ɗaya ko a gari ɗaya a state ɗaya me nasu na sabani babu dalilin da zai sa su to amma suna yin sabani ne saboda me saboda ta'assubanci bangaranci wani yadda wani ke cewa ana min guzayyatu in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshu ni nan kabilan guzayya ne kuma ko ana ha maza ana ha mata ni dan kabilan guzayya ne in ta bata ni ma na yadda kawai na bata in ta shirya ni ma na shirya saboda haka duk inda da ta yi shi yana wurin kawai in wutan jahannama ya ta fada su fada tare ta wuri wani ta'assubanci ka sa shi ya makanci to duk wata tafarki da mutum yake bi zai iya makancewa a kanta idan ya rike ta yana binta a makance ba tare da dalili ba ko kabila ne ko yare ne ko yanki ne ko wani mazhaba ne wani ba hanbali ya ce ana hanbaliyun ma hayaitu wa in amut fa wasiyati lin nasi an yatahammal yace ni ba hanbali ne ko ina raye ko na mutu kuma wasiya na ma in dan mutu shine duk jama'a su zama hanbalawa to an je kiyama ko wani ba hanbali ne wani ba hanbali sai musulmi kawai waɗannan duka abin da suke nuni ne abin da ya sa waɗannan mutane suka saba kan littafi bayan littafin ta zo musu saboda ta'assubanci yahudawa ke sai nasara su kuma nasara littafinsu ya ambaci labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasu cewa annabi Muhammad zai zo annabi Muhammad da ya zo da littafi bayan an ambaci sunansa a cikin littafinsu sai suka ƙi yadda da shi da ya haifar musu da ƙin yadda da shi saboda jahilci tun da labarin annabi muhammadu aina littafinsu me yasa ba za su yarda da shi ba saboda su jahilai ne ba su ma gama gane littafin ba sun je ma su annabin da ya ce musu annabi zai zo a bayana sunansa ahmad ku bi shi sai suka je suka mu'allantar da ma annabin nasu ga wanda su jahilai ne annabin su ma suka ce Allah ne kawai su suna ce mun kashe annabi su kuma suna cewa Allah ne saboda jahilci suka ce sun yarda Allah ya mutu amma bayan kwana uku kuma ya ya tashi wani irin Allah ne mai mutuwa idan Allah ya mutu su jama'a da yake kula da su ina ran sa kansu saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana wannan sabani ne abin zargi saboda ya taso ne ta hanyar jahilci da kuma mai da kuma ainihin bangaranci sai yasa Allah yake ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة ولقد آتينا sarki ya ce walaƙar bani isra'ila hakika mun ba wa mutanen littafi mun ba ma bani isra'ila alkitaba littafi wal hukuma wal nubuwa mun ba su hukunci wato annabta kenan mun ba su ainihin mun ba su jagoranci a bayan ƙasa sannan mun ba su annabta Ya Allah madaukakin sarki ya ce a famaktalaf ko kuma wal nubuwa razaqnahum min at-tayyibat mun azurta su da daɗaɗen abubuwa faddallahu alal alamin mun fifita su akan talikai wa atainahu aya wa Allah ce mun ba su hujjoji min al-amri fa maktalaf sai Allah ce ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'akumul ilmu baghyan bainahum wato ba su yi sabani ba sai bayan da ilimi ya zo musu kun ga yanda ya zo a nan kenan illa min ba'di ma ja'akumul ilmu baghyan bainahum saboda haka duka kalmomin duka ayoyin guda biyu sun zo da maganan ilimi sun zo kuma da al suna da sani suka bata me yasa suka bata zalunci tunda zalunci ya haifar musu da haka wato saboda bangaranci ba za su yadda da wani wanda ya zo da wata littafi wanda ya saba ba littafin da yake ainihin wato su ba suratul baqara ita kuwa sai ta ce kana nasu ummatan wahida ya cire al'ilmu a wani sai ya zo kawai wato da bai na Allah ce wa maktalafa fihi illa na utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bagyan na su waɗannan zalunci an kawo musu hujjoji sun gani a fili saboda me sa ana magana ne da mutanen maka? su mutanen maka ba su da labarin wani littafi da ya riga su su dama ummiyai ne tukururun jahilai ne saboda haka su dama mai dai sa su yarda da wannan manzon shine yazo da mu'jiza yazo da hujjoji to ya zo da littafin alqur'ani wanda gagara koyo ne qur'anin nan ba su san komai ba aka zo musu da alqur'ani suna gadara da larabci aka zo su zo da koda sura ɗaya ma sun gagara zuwa da shi to amma mutanen littafi su kuma dama suna da ilimin sun san littafin a taura sun san littafin linjila saboda haka duk inda Allah ya zo ambatan nasu sai ya ce sai zo da kalman ilimi da masu masu ilimi suna da ilimi ba su yi sabani ba sai bayan zuwan littafi da aka turo musu da shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ce ma ja'ahumul ilm wato wa maktalafa alladina utul kitab wanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan lokacin da ilimi ya zo musu saboda su dama suna da ilimi akan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da annabin ya zo me ya ce nufi da ilimi shine abin da ke tabbatar da abin da ke littafin su sunan wannan annabin ya tabbata katamin annabta da aka ce ya tabbata abin da za su gani a annabi da sahabbansa ya tabbata duk abin da littafin shi ya tabbatar na sifofin wannan annabin sai da suka gani tattare da shi kenan yanzu abin da ke tabbatar da ilimin da suka samu a littafin su ya zo musu amma sai suka yi sabani ne dalilin wannan sabani zalunci ne ya haifar musu da zalunci ta asubanci su ko mutanen maka da suka yi suka ki amfani da abin da annabi ya zo da shi me dalili saboda zalunci bagyan bainan me ya haifar musu da zaluncin jahilci ko jahilai ne da ba su da wani ilimi saboda haka waɗanda suna daga cikin asbab na al dalilai da yake sa mutane su rinka saɓani. akwai jahilci jahilci babban abu ne da yake haifar ma mutane da sabani domin ƙaramin sani hukumi ne idan mutane ba su da sani to ba za su san abin da zai sa ma su yi fada mutum sai kama faɗa da wani shi ma bai san dalili saboda shi ma jahili ne kawai shi ma ya ga wasu ne suna yi kawai shi kenan shi ma ya kama daga wurin ya kamata a ce in zan bata da mutum ko zan saba da mutum ko zan wani abu da mutum ya zama ni ina da hujja na da dalili na ya sa dan yi wannan kuma wannan dalilin ya zama karɓaɓɓe a shari'a da hankali amma ba a zo a tambaye ka me dalilin bata ko ya ga ai na ga wani sun bata da shi to kai wani ne ni ina karali ne to wannan in kun lura rikice-rikicen mu duka a kasashen bakakken fata ko kace a Najeriya galibin abin da ke haifar mana da rikici da jahilci zunzurutun jahilci ne idan na ga wucewa na ga wani suna fada da wani shi ke zan zai fara duba shi wannan da suke faɗan waye shi a addini mun sha bambam an ne kawai shi ke nan tongoi ba musulmi mu daga shi kawai annan banza annan shi ke idan a yankinmu ne na fulani sai muka ga suna faɗa da wani kabila ko in dai shi ba fulata ne bane mu daka shi su ma in suka ga ɗan uwansu na faɗa da wani ba fulata ne to tunda ba ba kabilar su bane ko su daka shi su ba ruwansu me ya hada su waye laifi wannan babu shi wannan jahilci da ta'assubanci waɗannan abubuwan aka basu a cikin al'umma al'umma ba su taɓa zama lafiya ba babu ran da za su daidaitu ba za su taɓa gane da suke ciki ba saboda kowa yana goyon bayan nasa ba tare da dalili ba ba da wata dalili na shari'a da ya tsaya kan sai Allah ya ce ba su yi fa saɓani ba su mutanen littafi sai bayan da ilimi ya zo musu saboda zalunci a tsakaninsu da in kun ji waɗancan ayoyi akwai ayin da tace inda rabbaka yaqdi bainahu yawmal qiyamati kano kanu fihi yafsali Allah zai hukunci tsakanin mutane duk wanda ka zalunce shi saboda tsantsan zalunci kawai a cikin ranka ba ka da dalili ba ka da hujja Allah ya ce a gaya maka zai hukunci tsakanin ku a ranar gobe sai anan Allah ya ce man yakfur bi ayatillah wanda duk ya kafirce cewa ayoyin Allah domin su waɗannan sabanin su akan littafin Allah sun ƙi yarda da wani littafin da manzo ya zo da shi to kenan yanzu idan ka kafirce wa littafi daya to a wurin Allah ka kafirce wa littattafai gaba daya in ka kafirce wa aya daya a wurin Allah ka kafirce wa ayoyin Allah ka fadi wanda ya taɓa saukarwa saboda haka wa man yakfur bi ayatin la wanda ya kafirce wa ayoyin Allah ai su yahudawa annabi isa suka karyata ai su kiristoci annabi muhammad suka karyata saboda haka su littattafai ɗaɗɗaya suka karyata amma Allah ya ce duk sun karyata littattafai Allah ya ce duk sun karyata ayoyin Allah ne dalili saboda mun ce annaba wannan kafin su musulunci suka zo da shi ba wanda ba musulunci ya zo da shi kuma duk littafin da wani manzo ya zo da shi a wurin Allah littafin Allah ne maganan Allah ne wayanda aka saukar musu da littafin a zamanin dole su yi amfani da shi wanda kuma suka wuce suka ji labarin littafin dole su yi imani da shi ko da ba za su yi aiki da shi a lokacin sai Allah ya ce mai a bi ayati wanda ya kafirce wa ayoyin Allah inna Allah sari'ul hisab lalle ya sani Allah madaukakin sarki mai gaggawan hisabi to anan akwai maganganu masu yawa da cewa daga lokacin ya karato zamu tsaya a nan in Allah ya mu gobe zamu mu ɗan kammala bayani akan wa mai yakfur bi ayati inna Allah sari'ul hisab da kuma ladubba na saɓani da muka ambata idan za mu yi saɓani ne ladabin saɓani domin ladabin saɓanin ne ya kamata mutane su sani domin in ka lura za ka ga mutane hawan jini da ciwon zuciya yana kama su duka sakamakon saɓani ne kuma na ba gara ba dalili ba dalili akwai mutumin da ba lallai ya kayi hidima da shi Ai ka fita hanyar akwai abin da ba lalle ka sa kanka sai kamar abu ko abin da ne daga ma hankali ya sama ciwon zuciya ko zama me ka na sai ka shiga cikin sa to sanin ladubban sabani zai sa mutum ya ga akwai abin da zai iya sa kansa akwai abin da ba zai iya sa kansa ba akwai abin da ya kamata ya bata masa akwai abin da bai kamata ya bata masa rai saboda haka Allah ya kan gobe za mu daura kai abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu sa abin da muke shi kuskure ubangiji ya kai mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum